ku danna subscribe. Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na 'yan sandan jihar Kano. ranar sha hudu ga watan sha daya dubu biyu da ashirin misalin karfe takwas na safe mun samu korafi daga sabuwar gandu akan cewa wasu matasa sun shiga wani gida sun yanka matar gidan sannan kuma sun jefar da ita a toilet sun sace motar gidan bai pontiac sun gudu da ita wanda bayan samun wannan korafi kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp hawu sani psc ya tada 'yan sandan sana operation pop hada wato kankace kwabo a karkashin jagorancin csp musa umar tare da basu umarnin a kama waɗannan waɗanda suka yi wannan aika aika sun shiga aiki ba dare ba rana wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya taimake mu bayan kwanaki 32 muka kama su ranar 16 ga watan 12 2020 wanda za ku ji daga bakin su yadda suka aikata wannan aika aika me sunanka sunana Alamin Muhammad Bello shekarun ka nawa tana ta 20 a ina kake da zama Kaduna to ba mu labari ga ka ban fai me ya faru mun shiga gidan sirri da abokanai na na'am sai su suka tare mana kofa sai da Yusuf ka shiga cikin gina yusuf to ina jin ka bari mun shiga gidan sai ni kuma na ɗauki don mota ina ƙoƙarin fita tare sai ta yi siran ta ta cimo wannan jiya wanda zai yi shigo wannan sai sai buga mata wuka sai muka ɗauke ta muka sake a cikin dole sai muka fita muka to alhamdulillah kamar yadda kuka ji yayi bayani tuni bayan mun ɗauke ta mun kai ta asibitin murtala da ke nan cikin garin kano wanda daga baya aka mai da ita babban asibitin malam aminu kano wanda ubangiji allah ya taimake mu an mata aiki da dama yanzu haka ta fara samun sauki su kuma waɗannan kwamishinan 'yan sanda ya sa an dawo da su babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan banfai wanda insha Allah ita ma za ku ji daga bakinta wanda da zarar mun kammala bincike gaba ɗayan su dama sun amsa laifukan su za mu gurfanar da su a gaban kotu domin su girba abin da suka shuka Allah ya kiyaye shekarun ki nawa to me ya faru wannan wasu ne da sun yi kaina sun shigo haka sai suka yi na da wafa tun daga lokacin ban kara sanin kai na to yanzu a jikin daki a ciki alhamdulillah an gode an to yanzu gashi dukansu su huda an kama su kuma motar da suka dauka a gidan an samu ta a kaduna yanzu ya kike ji a ranki gaskiya yana jin daɗi sosai me za ki ce da hukumar 'yan sanda ina godiya sosai da hukuma ina godiya sosai da hukuma sannan kuma ina fata jima a kira kan abin da suka to Allah sauke jama'a assalamu alaikum sunana dsp abdullahi haruna kiyawa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sandan jihar kano wannan matashi da kuke gani ya kawo korafi a nan hedikwatar 'yan sanda da ke banfai akan cewa tsawon shekaru uku wani aljani yana kiransa a waya yana sawa yana kai masa kaji soyayyu ko dafaffu har kan rago bayan na rago har da na samu ana sa yana soyawa yana kaiwa da kayayyaki da dama wanda an tsoratar da shi a nuna cewa in fa bai kai ba zai iya mutuwa ko a kone masa gida bayan kawo wannan korafi kwamishinan 'yan sandan jihar kano cp habu sani fesi ya ta da 'yan sandan sana operation puff ada wato kankace kobo a karkashin jagorancin csp abdulkarim abdullahi tare da basu umarnin lallai inda wannan aljani yake a jiya kamo shi wanda ubangiji allah ya bamu nasara bayan an kawo wannan korafi muka je muka yi bibiya muka kamo wannan bawan Allah wanda bayan mun kamo shi muka same shi da waɗannan kayayyaki ga kuɗi nan yan daloli na boge ga kuɗi nan na ƙasar najeriya su ma na boge ga layu ga turare kala-kala daban-daban haka zalika ga wani ƙwarya da hoton hatimi a ciki da kuma waɗannan kwalabe da rubutu a ciki har da guru ma wanda gashi wanda yanzu dai za ku je daga shi wanda ya kawo wannan korafi me sunanka ka aliyu rauna usman shekarunka nawa 34 to a takaice me yake faruwa abin da ke faruwa aljanna ce kira na a waya lallai lele ga abin da zan musu a rayuwa in na ki abu biyu zuwa uku zai iya faruwa ga ni suka ta min da hankali kwata-kwata a rayuwa ta aka fahimci gaskiya a yanayin da nake ciki ina buƙatar taimako kuma Allah cikin ikonsa aka yi gamda katara suka ɗau kuɗin goji suka bani kuma da suka bani na karin jinajar ɗan sanda ta jihar Kano na haɗa musu da wannan lamba aljani da yake kira na kuma suka bincike Allah ya ba su iko da nasarar kamar aljani da suka yi. To kai da me da me kake ba aljanin? wanda nake shi akalla ba a kasara ba bai kaji in sun yi kaɗan kajin kayan aljanu wai suna kawo korafin sun yi musu kaɗan da akwai zanna ma na kai wata ba aka su aljanu so ya dake ni yanzu nake gaya wa shi wanda ya haɗa da su suke yake ce min ayin ya haƙuri ba matsala zai shiga tsakanin su banda irin wuyan sa haka nono Ƙarya ɗaya haka zan siya an kai tsawon wanne lokaci kana wani abu an kai shekara uku ina yi a baya yanzu kuma da suka dawo a wannan rintsin kuma gaskiya na gaba zan iya zama haka ba wanda aka yi makwabta don su shiga cikin ba abin da zan iya su Allah ya dora to alhamdulillah bayan wannan korafi da ya kawo muka bibiya Allah ya taimake mu muka kamo wannan bawan Allah da kuke gani wanda bayan mun kamo shi muka samu wanda kayayyakin nan da na faɗa duk a tattare da shi muka samu wanda gashi za ku ji daga bakin sa me sunanka sunana Umar Shekarun ka nawa yaruna ashirin da takwas a ina kake da zama ina kai dan asalin ina ne kai eh, dan asalin gashiwa gashiwa wace jiha kenan To cire wannan hular mu gani da ke Allah. To ka ji bayanin da kai yayi. Eh, Akwai wani karin bayani? Kakar yake ko zuwa yake a soke a mai kudi ya ce iya son zai kai mudan Mudansir Ambrosius. Sannan ko yayi abubuwa kala-kala domin ya kudin nan dan abubuwan da yayi ba kai wasu ma ba na son faɗi ba kina Dan abin da ya gaya min ce in ya gaya min zan ji ba da in ce gaya min kamar me. ya ce bilal da har neman maza ma a kan ya kudin nan to kai da dare bibiya mata Allah ya gage mana abu to kai yanzu waɗannan a gurin wa aka samu waɗannan kayayyakin wannan taron na ne wannan kwaryar fa na gari ma na sayarwa duba da bane to wannan wannan kudaden da muka gani ba kudaden na alele ga ina kuma iya da wasu ma gida an mai a wani wajen mara kyau a niger an da ya ga mu wasan sa ne goyi ba ke bai gaso Nijar kan iya ganin kamar na iya ba zan mai ba to Allah ya kiyaye kamar yadda kuka gani yanzu dai mun dukufa kan bincike na ganin cewa mun bi diddigi mun gane cewa wannan kudade da aka to jama'a kamar yadda kuka ji dai waɗannan su ne matasan da suka shiga gidan wannan mata inda suka sace motar mijinta tuwaris mai suna pontiac wato bayo inda suka so su hallaka ta inda suka birma mata wuka a wuyanta kamar yadda kuka ji inda suka sace wannan mota kuma aka yi nasarar kama su babu shakka matasa yanzu sai a hankali saboda da zarar mutum ya ji ba shi da kuɗi kowace shawara abokai suka kawo masa na irin wannan abin kama daga irin kidnapping da yake faruwa a yanzu duka matasa ne suke tsoma hannunsu a cikin irin waɗannan abubuwa ku duba dai ku gani yadda suka so su halaka wannan baiwar Allah inda Allah ya so bata mutu ba babu shakka ya kamata hukuma ta kula sosai akan irin waɗannan mutane da zarar an kama su ya kamata a ɗauki hukuncin da wasu waɗanda suke da halaye irin nasu ba za su so su ƙara aikata irin hakan ba yawancin abin da yake faruwa yake ƙara ta'azzara irin faruwar waɗannan abubuwa ba wani abu bane ba illa idan an kama masu laifi irin wannan ba a yi masu hukuncin da ya dace da su idan mutum ya irin wannan bai kamata ma a ce a bar shi ya ci gaba da rayuwa ba domin Allah ne kaɗai ya san me zai iya aikatawa a nan gaba idan aka bar shi to masu sauraron mu kamar yadda kuka kalli wannan bidiyo dai menene shari ra'ayinku dangane da wannan bidiyo da kuka kalla tun daga kan waɗancan matasa da suka so su hallaka waɗannan wannan mata suka burma mata wuka suka sata mota aka kamo su da kuma shi wannan matashi da ya kawo karar wani aljani inda daga bisani shi mutumin ma da yake zuwa wajen nasa ya ce ba haka bane ba shi kuɗi yake so ya yi inda ya bayyana wasu lamarurruka dangane da shi inda ya ce har neman mata yayi akan ya kuɗi duk hakan bata samu ba To Allah dai ya sauwaƙe me za ku ci masu sauraron mu dangane da wannan bidiyo. Muna jiran jin sharhi ra'ayinku dangane da wannan bidiyo. Mun gode.